Gidauniyar da ke tallafawa makarantun gaba da sakandare wanda aka fi sani da TED Fund ta yi alkawarin gyara ɗakin karatu na Jama'ar Jos da ya ƙone kurmus a makonnin da suka gabata. Babban sakataren gidauniyar Dr. Abdullahi Baffa ya bayyana haka ziyarar gani da ido da ya yi tattaki zuwa Jama'ar ta Jos. Dr. Baffa ya bayyana takaicinsa kan irin barnar da wutar ta yi a babban ɗakin karatun na Jama'ar Jos inda yake cewa. Na gani hakika wannan gobara ta yi mana barna ba kaɗan ba dukkan littattafan da suke wannan wuri da na'urorin eh, kwamfutoci da suke a wannan wuri da kujeru da sauran kayayyakin wuta duk sun kone kurmus wannan ba karamin tashin hankali ne ba mu a wurinmu musamman hukumarmu da kasancewar ita ce take samar da tallafi domin bunƙasa ilimi mai zurfi. Akwai wani tallafin da hukumar ku za ta bada? Eh, mafi karantan abin da za mu yi shine wannan labirari da abin da ya kone mu dawo musu da shi, da abin da ya lalace mu gyara shi, shine abu mafi karanci da za mu yi na tallafi. Ah, wannan hukuma ta mu ta ɗauka akan kafaɗinta cewa duk abin da za a yi mai yiwuwa na a ah, gyara wannan labirari ta koma kamar ba a yi gobara ba za mu yi shi eh, a ƙarƙashin wannan hukuma. Babban sakataren gidauniyar tallafawa karatu mai zurfi a Najeriya kenan Dr. Abdullahi Baffa. Shi ko shugaban jami'ar ta Jos Farfesa Sebastian Maimako ya ce duk da shike ba zai iya kiyastewan dukiyar da aka rasa wannan ibtila'i ba. Sun dai buƙaci manyan malaman jami'ar su ba da miliyan guda guda yayin da sauran malamai da ɗalibai su ma za su ba da tasu gudumowar. Muna halin mai wuya don abubuwan da yan makaranta za su yi amfani da shi babu domin kasan in ba library karatu na da wuya to a yanzu ɗalibanmu wanda wannan sashin nasu ne ba inda za su shiga su samu littattafai da waɗansu abubuwa wanda zai taimake su a karatu littattafai dai sun kai dubu tamanin a wannan wurin da suka kone banda da suna cikin departments da kuma faculty a sashin library kenan kawai To tun lokacin da aka samu wannan bala'i kowane kokari kuka yi domin ku ga kun taimaka. Mun yi launching a kan cewa University Community muna nan muna kokarin mu yi abin da mu za mu iya yi. Tara kuɗi tun daga kanmu har zuwa 'yan ɗalibanmu. Shugaban jami'ar Jos kenan Farfesa Sebastian Maimako. Na kuma zanta da wani ɗalibi da ke karatu a jami'ar ta Jos don jin halin da suke ciki. Sunanar Rilwanu Sani, wannan matsala ta shafe mu sosai sosai. saboda yanzu kaga ma takardun da suke hannu yanzu an ce mu sake photocopy duk document da muka da muka yi da muka registration da komai da komai wajen karatu aro aro muke yanzu muna cikin an fitar da mu an ce waɗansu za su yi muna department na education ne so muna roƙon gwamnati ta sa hannu da Allah ya gyara mana da gaggawa A kwanakin baya ne dai gobara ta lashe babban ɗakin karatu na jama'ar ta Jos da wasu ofisoshi da kwamfutoci da wasu sakamakon jarabawar ɗalibai na kusan shekaru arba'in. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.